مثل اعتقال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليه حتى يرسل إليهم رسولا فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لا يكون من أولياء الله وكذلك المجانين والأطفال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتمل وعن النائم حتى يستيقظ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول لكن الصبي المتميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء بأمور الدنيا كالتجارة والصناعة فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نزارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء ولا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله كلها له لا يتعلق بها لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب بخلاف السبيل المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع في مواضع بالنص والإجماع وفي مواضع فيها نزاع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 yinin da ya zo ko yammacin da ya zo daidai da ashirin da hudu da watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والنفر الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد السلام ابن تيمية الحراج الدمشقي وده رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشكالة أبو بكر بعد شرين بكتر يلا كوشين إذا رسول منا نا شرين بكتر ما لن يكي فصل وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما ليس إذن هذا أكثر من cewa ya dubi da zai zama ya dubi ba a gurin Allah sai ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu da Allah ya zuciya. da Allah. sharafin imani da kuma sharafin aikata wasu wajibai wajibai da ubangiji ya tsora da da mutantar abubuwan da ubangiji ya halatta maka yana da sharafin guda biyu su ne sharafin zama ya bi kamar yadda bayani ya gabata to idan kana al'abdu la yakunu waliyan lillahi idan ya zama bawa ba zai zama waliyan Allah ba إلا إذا كان مؤمنا تقيا هي ذنب مؤمن غير الله وقوله تعالى فهو لقد ارتبط بخلقه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخير على من لي ولي الله باب الخروج التربط إلا لا تعبد الذين آمنوا وكانوا يتقون حين يبدو السيئين كما في في صحيح البخاري الحديث المشهور أبي حديث الدرس العربي أسلوب البخاري وقد تقدم وجاء رواية رفع حديث أبو هريرة أن ترى رسولنا يقول الله تبارك وتعالى فيه أتيت الله تبارك وتعالى نفسها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه ما يعنى به بشبه ينا تسمى أتى في الكل حرفين كشف ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب الى الله بالفرائض وتداوى بذي بذنون وذي تكون لا هي ان شاء الله تعالى رايت سفر الله ارتاح ورايت سفر الله يكون من الابرار اهل الجنه daga nan ne zai zama cikin masu da'a na abota dama wanda shi ne ajin farko na wannan kuma ajin na masu aikata karamai ne da guje wa ayyukan haramun ko da kuwa ba su yawaita ayyukan na kuntulu ba a rayuwar su za su samu shiga cikin ajin farko na waliyyai su da samu yanzu. Tun da ba da zalika sannan bayan wannan ma ya zalu ya tafarra da jinna ya fi hatta ya tura da sabiqin da tarrabi da zai gushe da kuma yana ta kusantar Allah yana ta Allah ta hanyar ayyukan da na kuntulu har ko ya zan daga as-sabiqina waɗanda suka yi fice waɗanda suka sha gaba suka wuce gaba al-muqarrabina waɗanda suke da ababen kusantowa zuwa da Allah da haka waɗanda abubuwa guda biyu ana samun su Allah abin da ya riga ya tabbata kuma da suka gabata kuma dukkan wani wanda yake da hankali mai san gaskiya to zai yarda da wannan cewa walittaka ana samun ta ne ta hanyar imani da takawa imani da takawa suna saduwa ne da dawa ta hanyar aikata ayyukan farilla da duba ayyukan da Allah haramta da kuma aikata ayyukan nasin tulu idan yana so ya ga ya samu ci gaba wato ya samu ɗaukaka a cikin wannan daji. to yana shi ne abin da kowa ya yi da shi da dalilai da suka gabata. Kama alimin Allah ahadan ومعلوم ان احدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله يكون وليا لله وإذا لم أنزل بين نفسك تقديم التفلسف هو لا يتشوى بعض الذي هو ولي دين الإيمان بقولك الله خير أنت ألا أبدا ما في إيمان بقولك الله كما أبتكلم بلادي كما مثل أصحاب اليمين الأبرار أصحاب اليمين كما مثل أصحاب اليمين المقربون da kuma har ina yi wani abu ne sananne da za mu ja da shi a kan cewa babu wani kafin ko munafiki da zai zama mu dan yi a ce ga wani kafin ne kuma waliyin Allah ga wani munafiki ne kuma waliyin Allah wannan abu ne sananne in mai hankali ya yarda da wannan duk ne mutuwa wanda ya san abin da yake ya abinci da wannan وكذلك من لا يصح ibadatu Haka nan. wanda imanin sa ba zai inganta ba ibada ta koda yayi ba za ta inganta ba wa in kaddara annahu la isma alayhi koda za a kaddara ba ya da laifi Allah ba zai kaba shi da laifi ba to shi ba da dole ne da wani ba yadda idan yayi imanin imanin la yasifu la yasifu imanu haka ne akwai kuffar yaran kafirai yaran tare da ba su balaga ba waɗanda ba za ka ce musu mummunai ba duk da cewa babu laifi ba a tsora musu zunubi za a tsora musu alaki don da kusan matakin da za a tsora alaki a kansu ba wanda mun yi maganar su a baya cewa wanda matsayin da za su yi shi ne ubangiji yana sa su gina aljanna to kaga ko da su din ba za su kira wani ɗan wani ya wato karkaru da ɗan ɗan ɗan dus ɗan ƙarami ka ce ka a tsayar yanzu a wanda bai inganta ba saboda a lokacin ba a ce su ne mu yi wuta yaro ne don lokacin ba a ba ba tsora masa wato yadda a yadda ta masa maganar imani ne ba a yadda ta masa maganar ibada Kuma bai balaga ba sai ya balaga ne tukunna ake neman ka da yayi imani ake neman ka da yayi ibada to kuma shi yanzu saboda saka sai aka yi imani da ake samun ba yadda Allah ya faɗa annabi da Adam to shi da aba fara neman ka yayi imani ba kaga da shi kuma har ya kama hanyar zama wani wannan yana ba ta taso ba wa man lam tablighu da'wa da wanda wa'azi kira zuwa da musulunci bai je gare shi ba kaga wannan kuma da za ka ce a tunda ba babu maganar a azarta shi tunda Allah ke zafin na ga abubuwan hatta da ba aka rasula da tun da ba za a azarta shi ba kuma zai iya gaba da ri'a tunda a lokacin bai ma san tukunna da yi imanin ba ba a ma isar masa da wannan da'awar ba ba a ma isar masa da wannan kiran ba ballantana a ce ya yi imanin imani ya inganta da daidai ba haka nan duk abin da zai yi ko da ya yi sama da ibada ko da ya yi saba da wani abin da musulunci ya kira zuwa gare shi ya zama mai sadaka ne misali ko zai yi gaskiya ne yi yawan amana amma kuma bai zama musulmi ba to kaga wannan ba a kiran ta ibada sai ai saboda tsabagen gaskiyarsa duk da ba musulmi ba zai yi a kira shi wani a wannan da za ka kira shi wani ba domin abu ne sananne ba wanda yake zama wani sai wanda Allah ya nada a wannan mukamin shi ne Allah ya kula Allah ya amanu da kariyar ta kuma wanda duk da suka yi da sarƙa yake kan matsayi ko da saka ko ya ne waɗannan sarƙa guda biyu dole ne su fita yaro kankan da ya so ka min saboda ɗan ɗan kafirai kuma ta so ka min da ibada ko wanda su da'awa da kuma gare su ba wannan ba za kan da saka وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولا إذا إذا كذا أتي وأن آل الفترة في الذين لم تبلغهم الدعوة وأن وأبي كلا لمسلم في الجيل يسبع فذا أدب كافرات أرسي أم ان ألا يعيش مثل منذور فلا يكونون من أولياء الله ضد هكذا ذاك بلد في وليا الله إلا إذا كانوا من المؤمنين بالتكليف. ذاك بين في الطريق وأن شركة هذا قيد kada ka yi ta ce ta sauki a cikin su Allah ya faɗa ka duk wani wanda zai kira wanda zai ko da ɗaci a ni dole ne ya tabbatar maka da wannan cikin zubi guda biyu to idan zahirin ka wato alama ta ta zahiri kana nuna kuciyar haka ga da yadda za a ya zama wani a taimakon da ya fashi kusan turi ba a ce maka wani ka da bai yi ba wannan bai samu sifa ta masu tsoron Allah ba mutum ne maganganun ka duk na kafirci maganganun sa in na kasu ba su da zai maka magana ɗaya wa kuke imani ne ko ta kawo mace ta gida abin da wani daga cikin iya waɗanda wani ne ne waya ta ta ta ta ta ta bayan la'akata ba yake cewa ana duk ruwa da ce eh, ana imana a cewa yake ina na ina da ina duk ruwa a wajen su ce ta ka faɗi in kai ne da ruwa da za ka tambaya kana yi kuma <laughs> eh. eh ina muku ruwa mutu ko ta ba da nuna kanka eh yace ai yanzu ya kusa bayyana a kai rana na ta yanzu bai da ka bayyana ba ko yana da ka kike ku na da ka bayyana ba dan ke kuma idan abin da kowa yake ai shi ko da ne gai yanzu an kusa lashi ku da ka da abin ya sun ya Allah ka mata yake to in dai har abin ya zanta ake da abin ya lalace in ya ka duniyar da bai gaujiyar ta ce irin ta ake bawa ana neman kai da ita kenan halatta ba ya ba ta sai kai فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله. yadda duk bai kusanci Allah ta hanyar aikata dai ayyukan kwarai ba ta hanyar aikata hasanat yana da sarki sai ya bai kusanci Allah ta hanyar zarin da ya ba lam yakun min awliya illahi wala ba zai zamo daga cikin waliyan Allah ya kadalika al-bazani wal asfar haka nan wadanda suke ma'aikata haka nan yara wato ibn jami'a yana tsawoya da hankali don ya kai ga wata gaba saboda a tsarin kufanci akan samu manyan manyan wanne ma'aikata wato shi kansa wani lokaci wa haifa ɗin yana da da aka ce a samu wani ma'aikaci wanda an ba shi tarbiyya ya yi abin nan kane a cikin masa ta tarbiyya ya haukaci shi ke nasa ce da shi ya Ba ka haka akwai waɗanda su ana ganin wai su na jazid ne, na zuzufi ne. To shi ya da zuzufi hankalinsa ya rabu da shi ya koma hannun Ubangiji, saboda haka fi yanzu da alaƙa ta da Ubangiji ta ƙara ƙarfi. Ubangiji ya karfe hankalin ɗaki ya dawo da shi hannunsa, ba ka shi ya ƙara samun matsayi. da wannan da yake mutu ya ke so ya kai gare ta ya rushe shi ne ya fara maka shimfiɗa da abin da kowa ta ne shi ne ayar ayar da sai magana kan sunar wanne da kuma hadisin da ya magana kan sunar wanne wannan duk wani ne musulmi ne tsoron Allah dole ya gudu da zai yi ba ya zama mu'mini ba ya kare ta ayar Allah to idan an amince da wannan kabi kenan a ce duk wanda ba mu'mini ba da mai tsoron Allah ba da mai aikata hasanat ba da mai barin sayyi'at wani ne da gari ba yadda zalikal mazalim haka da bawo kata yal asfari da yara kanana fa inna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala domin da aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce rufi al-qalbu an salatati an dauke al-qalbu da kan mutane uku عن المجنون حتى يفيق أن تنسى القلب إذا تكبر وتكبر فيها تكبر sai ya dawo hankali sai hankali sai ya dawo jikinsa wa an sabila hatta ya tsali an ɗauke daga kan yaro har sai ya balaga wa an na'ibi hatta ya tsauƙila an ɗauke shi daga kan wato da gaskiya sai ya farka وهذا الحديث قد رواه اهل السنن من حديث ابي وعائشه رضي الله عنهما. اهل السنن ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه سوى سوى daga hadisin Ali da Aisha Allah ya kara musu yarda واتفق أهل المعرفة على تلقيه للقبول إن دم مكنا ما لم مكنا إن إجماع وزن كرتر وأن حديث بإنزاله لكن السبيل المميز تصح عباداته يفاد عليها عند جمهور العلماء إذا يعلم بيك من لا أبوبيا يعلم أما يهمتني ولا دار أبوبيا وأن عبادته سنة لما إذا كما ثم لا yi sabi alaiha kuma ana ba da lada a kanta ko ana ba shi lada a gidan wato yi yawancin malamai. Akwai abin da malamai suke kira al'ahliya, wato mutum ya zan ya dace ya cancanci karɓar wasu wasu wato samun wasu haƙoƙi ko kuma wata ta masa wasu yasu ko kuma neman sa da wasu ayyuka. Ahliya ɗan da iri biyu akwai ahliyatu wujud akwai ahliya ta abin da ada aliyatul wudu shi ne mutum ya zan ya cancanci a gaira masa wasu ayyuka na wajibi wato wasu ayyuka na wajibi za su hawa kansa kamar yadda kuma wasu zai iya zama yana da wasu haƙoƙi har ila yau to abin da yake sa mutum ya samu a aliyatul wudu take rayuwa da zarar mutum yana da rai to shi ke yana da wannan ahliya wato mai zan yana da wasu haƙoƙi na shi sannan kuma akwai wasu wajibai da suke hawa kansa matukar dai ya samu wannan rayuwa yana da wato rayuwa ko da ko yana cikin cikin mahaifiyarsa da yana cikin mahaifiyarsa ko yana da haƙƙi haƙƙin sa dole a bashi ya cancanci wannan haƙƙin kaga bai ma fito duniya bai ma rabu da da mahaifa ba kamar yadda ya tabbata cikin sai haini ah, wasu mata guda biyu na faɗa a duran ɗaya da ciki sai sai mara cikin ta da kuma cikin ta ɗauken dutse da nauyi ta take kuma cikin a cikin ta sai sai ɗari abin da ke cikin da mutu. To shi ne abin sallallahu sallama da aka ga kawo rigimar gabansa ya yi hukunci cewa ko wannan tsarin dole a bada diyarsa bai ya ko bawa amatun au abdun au ama. Fa kaba alaiha to zurra amatun abin abdun au a Annabi ya yi hukuncin a bawa a bayar da diyar wannan tsarin shi ne bawa ko kuma baiwa. To ba za a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan tsayin haƙƙi da yana da Yana da wani haƙƙi duk da cewa haƙƙin sa bai zama cikakke ba kamar na wanda ya zo duniya a kashe shi. Inda ya zo duniya a kashe shi ta zara kuɗi gari ne. Ba zai tsaya akan bawa ɗaya ko baiwa ba. Amma tun da yana ciki sai zama yana da ahliya ta wuce. Ahliyatu wuce shi ne ko huquq wal da wannan lokacin ka ya cancanci gado da ko da yana ciki idan ka ya mutu to zai iya zai ci gado duk da a haife shi ba kaga yana da haƙƙi duk da yana cikin mahaifiyarsa sannan kuma za a iya masa wasiya to da ce ɗan uwansa zai mutu ya ce to na yi siya da wannan ciki da wacce kuke ɗauke da shi a ba shi kaza daga cikin dukiyarsa ya cancanci wannan wasiya sannan da aka raba gado bai fito abin nan ba duniya wani abu ya cancanci ya kama a cikin dukiyar da da take tashi ta gado za a iya ɗauka a baya saboda ya cancanci wato yana da ahliya ta wuce ahliyatu al'ada ita ce zan ana neman shi ya yi wani abu wato yan an wajabta masa yi kaza bar kaza ta yadda idan bai yi ba yana da yau yana ita ce ahliyatu al'ada ita da al'ada akwai wanda idan ba ka yi ba kana da laifi a kan da suka yi ba da laifi a laifin a da ziyarar da yake ikin ne gairi mu mai yadda bai yi da ya haka ne ne zai fahimtar mai ba to shi yadda ba ya da ahli ba ya da yana da ahliyatu wujud kafida amma ba ya da ahliyatu ada sai haka da za a ba yau ciki ba ba zai saya ba ba zai sayar ba saboda ba ba mu nan yin gaba ba ya fahimtar abubuwa Ya ne kan sani ne ba da ba da komai ba da haka in ya yi ciniki ma kasa yana da zai ta kace banza cinikin bai kullu ba haka da in in in ya zo ya sayi yana da abin ka wannan ciniki shi ya kullu ba sai da ka za iya ya kasa da cinikin idan sai ya gani sai ya haka sai a biya da kira ya ce wannan kira ya ce ba za ku ce ciniki da wannan yaron dan dan dan dan ciniki ya da wannan haka yaron da yake da mai cinikin sa da yanka da sayarwa da sabbi da aure da aiki da ikirari da shaida duk wannan baya baya kulliya amma wanda yake da ya wato yana fahimtar abu shi wannan tarihi akwai maganganu daban-daban tare da su sai akan yare yare da yaro da nauyi da yanku su sa shekaru wasu kuma su ce a ba shekaru za a duba ba wasu ma lissafi su ce a kira yaro in ya kirga daga ɗaya zuwa goma da mu da yadda kuma abin da suke cewa abin da zai ce za a iya fahimtar yaro da shi ne wanda zai iya gane lokutan da ya kamata da zai shiga ga iyayensa ko ya nemi ilimi. Wato waɗannan salatu aurat da Allah ya faɗa a ya iya da bina amuru da ya sa bin kuma da bina malakat aimanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل ثلاث تدرس وهي تبين ثيابكم من البريرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أوراق لكم wanda zai iya tantance waɗannan lokuta guda uku in zai shiga da iyayensa ko ya da izini kafin a bayi da bayan an sallah azhar lokacin garbi lokacin bakin rana da kuma bayan shafi waɗanda su ne talata aura to ya da zai iya fahimtar wannan yi yana da yana nuna yubi ya samu tabbibi da ake bukata ah, haka nan wato yaron da zai iya gane al'aura zai iya gane al'aura sai da namiji da yana shi ma wasu da sun ce da layu da Allah ta ayyuka kuma lalina lam yazharu ala awratin nisa yana maganar ba sai da mata za su yi ajin hijabin za su yi ajin hijabin a gaban yaron da zai iya gane al'aura ba wannan shi da wasu malamai suke cewa dan shi ne rumayi to shi yaron da yake da bayyana bai iya tantance abubuwa bai tantancewa malamai suna magana akan tasarrufatinsa wato irin abin da zai iya yi suna cewa duk abin da yake maslaha ce suka ce duk abin da yake maslaha ce tashi mai amfani ne gare shi to tasarrufinsa a nan ba ku zai tasarruf yadda za a hana abin da ba za a cutar da shi akan abin da yake maslaha ba wato da za a yi masa sadaka ko za a yi masa kyauta sai ya karba kalmar nan sabibiya ce ta inganta duk da yaro ne bai balaga ba to amma yanzu ai maslaha ta to kyauta ce a taimaka kaga maslaha ta ce wani yanzu ya ce wannan kalmar da ya yi ba ta inganta ba a ga yaro da yaro da su ta haka suka ce abin da ya zama maslaha ce ta yaron an sa to wannan a iya ya iya abin da aka yi da tasarrufinsa in an yi masa kyauta ko an masa sadaka ya karɓa to wannan karɓar da ya sa inganta abin da kuma yake maslaha wajen sa ne ba maslaha sa ba ce shi ya kuɗi da kuɗi ma zai to a nan ba a yin izina da fita da kansa ko da kuma mu bayyana wato kamar misali yayi kyauta da wani abu na shi yana da dukiya sai ya kwaso sai ce na ta kyauta sai kuma sai ka karɓa to idan ba fasari suka kula za a kwato dukiyar da a dawo da ita cikin dukiyar yaro za a ce ai shi ba za a ga ba a ce ai shi ba su ba ka mata ne ai ba ka mata ne ba shi ba shi ya gara ma ya ba ba wannan zai cuta nan da haka da za a yarda da wannan tasarrufin nashi ba haka nan wato idan ya kasance da izinin da izinin ya wato a waliyinsa ya yi ciniki ko ya sai ko ya saya ko ya sayar ya mu tsinna wani abu da shi amma da izinin waliyinsa waliyinsa ya ga abin da bai aka yi ya yarda to ma ana iya zartar da wannan domin lakasin da ke tare da shi shi ne zai ta ya kammala masa shi saboda ana ganin cewa za a iya kwalar ta, tun da waliyin ka to waliyin na ta tun da ya tsaya aka yi abin da shi a gaban sa ya kuma gani ya yi azurci to shi ke na sai a zartar domin idan biji cewa ya yi a lokacin da yake magana a lokacin da ake magana da za ta dace da dai irajirin musamman tattalin فليكتب النبي عليه الحق وليس الله ربه وان كان النبي عليه الحق فقيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمن هو فليمن الولي بالعدل هذا هو الذي يجي مجددا فسيجي بحج وان حج الناس لي فقيها لا يعني لا بحج الولد او ضعيفا كل غيره بسبب هذه النقطه الثانيه اللي بيقولها هذا او لا يستطيع ان يمن هو فليمن الولي بالعدل هذا هو الذي يجي مجددا فسيجي بحج أن يؤمن الذي عليه الحق وليس كلها ولي ولي ولي العدل ولي ينفع هو يد الله ويش بتاعت عين في الجزيرة في الجزيرة ترى إلى كذا ترى إلى كذا شو يعني شيء تجي ذاك ولي كذا هي تجي ما تقولون ما كتب في طالب شيء تارة كمالا كمالا حتى لو تجلد ذاك يا هو كلام تسيب عبادته إن كان مدينا فتسيب عبادته wato amma kuma zai rubuta da bima saboda haka ba da aliyar da ada amma inda zai yi ibada ibada ta rubuta ko ta yi tabbata cikin sai muslim hadisin anas lokacin da ya tabbata ta daga yaro take tambayar da Musa sallallahu alaihi wasallam ta ali hada haddu ya rasulullah wannan yaro in ya ci bima yana da haƙƙi a cikin sallallahu alaihi wasallam yace na'am wa alayka wa lakil ajr eh yana da haƙƙi kina da lada kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta haƙƙin da zaka zakara daga wannan yaro sai da ka ibada ta ta inganta kuma akwai lada a cikin ibadar da zai yi. sai dai inda bai yi ba yana da laifi bai da laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kalfi yara da su yi sallah suna yin shekara bakwai a dutse su sun kai shekara goma ya zama sai da akwai lokacin balaga ba amma kuma an ne an umarce su da su yi sallah kaga sallah tana inganta da gobe su da za su inganta ba a sa su yi abin da bai inganta ba amma kuma da ba suna da zunubi ba su da zunubi Zaka akwai akwai ahliya tare da su amma ahliyatul ada tare da su amma na kisa. Akwai ahliyatul wujud wanda duk wani mai rai yana da ahliyatul wujud. Wato yana da haƙƙi kuma akwai wajibi duk wajibi duka da za su hau kan kansa ta wani ɓangare kamar dukiyarsa da makamantarsa. amma ahliyatul ada wanda yake da yaro wanda yake da hankali ko mara hankali akwai ahliyatul ada tare da su amma kuma na kisa ce. na kisa abin da ke nufi na kisa ba za a tuhume shi da laifi da dandali ba ba ka yaro karami dandali sallah ba za a tuhume shi da laifi ba haka nan ya ku dan yaro dan shekara goma ko shekara bakwai da ya a azumi ba ba za a tuhume shi da laifi ba amma da iyayensa za su koya masa yayi to akwai lada kuma a nan wanda take aliyatu ada aliyatu ada lakin ada ta wato ne ya ta ta cikakkiya da a da yaro misali zai yi ta'adi yaro zai yi ta'adi akwai gaba a cikin dukiyarsa sai babu yaro zai zai yi ta'adi za a biya daga dukiyarsa ko da za a biya ba za a biya abin da za a yi mutum da za a kama shi da laifin a ce za a yi masa hukuma ba sai ubangiji ya rubuta masa zunubi saboda wannan amma kuma za a biya kaga yana aliya ce ta ada da tunana fita yasa ana ɗauke masa dukkan abin da tafiya ta shafiya wato al-hukm at-taklif yana sauka da kansa amma ban da al-hukm al-wadi malamai da kuma da mai hukunci zuwa gida biyu kai al-hukm at-taklif akwai al-hukm al-wadi al-hukm at-taklif shi da adaki adaki mai yi idan bai yi ba yadda yana sauka da kansa Kada da wani hadisi yake nuna amma al-hukm al-wadi ba inda zai yi wani mai haƙƙi wato shiga haƙƙin wani kamar ma'aikaci ya ya shiga haƙƙin wani ya fiye ya ya lalata masa dukiyarsa sannan kuma a yana da dukiya shi ba kaga ba a ce ai tunda ma'aikaci ne shi ke kenan sai a ɗauko yana dukiya ta da kuke a biya wannan da haƙƙi ake ko yana nan ba zai sarara ba abin da kai ba za a yi shi ne ba za a ce a kawo ma'aikacin da a biya a ɗaure su ko a yi masa tara ba kawai da ya yi laifi a nan alfakuwar tablihu ya ba ta tattata na alhakumar yana nan an gane ko yana shi ne وشنو ما لا يكتبوا وهذا الحديث كبر هذا آل السنة من حديث آل آلي وآل رضي الله عنهما واتفق آل المعرفة على تلقيه بالقبيل ما سن القبيل المملس انت سنيا وانت تقليدي فانت هي تنفس العبودية فكيف عباداته لكن عبادة سنة عندك ويقال عليها ثم أنا بعد الأداء أخذتها عند جمهور العلماء أقول لهم على ودامه. سلامة وأما الذين الذي عنه القلق amma ba ya tafiya da aka ɗauke maka alƙalami fala ya ce ku sai ku bude da da su duk ba su ulama babu wata ibada da ba ya tafi zai yi ta inganta wanda ijma'i ne na malamai wala ya ce ba minhu imanu wala kufru wala kalam wala ghairu zalika min al-ibadat babu wani imani da zai inganta da wajensa ko kafinci ko sallah ko wani abu daga cikin a ibadun ba wani abu da zai inganta da wajensa don haka ba a sifanta shi da imani ko a shi da kafirci ko da munafici da kuma yana ba ku ba ka cewa ga kafirin ba ku ce ko ga munafikin ba ku ce ko ga yobi da ba ku ce duk wannan ko yana ba zai yiwu saboda ba shi da aliyya ne ba shi da aliyyatul ada inda ko akwai aliyyatul yi tare da shi amma ba shi da aliyyatul ada saboda haka ba za ka kira shi ka sifanta shi da wani abin da hukunce hukunce da ka ba بل inda a هو عند عامة العقلاء من أمور الدنيا a wajen masu hankali ma gaba daya al'amuran duniya ba su dace da shi ba bai ka tsora shi akan wani al'amarin duniya da ba balla tana kuma al'amarin lahira kan tijarati kamar kasuwanci yan sana'ati da sana'a ba za ka tsora shi akan wani kasuwanci ba ko wani wata sana'a ta kila ko ta sabin tanki ko wani kama da haka sana'a ce wa an yi kuna ba zai yi dace a ce ya zama mai sai da tufafi ba albazar shi ne wanda yake sai da tufafi aljizaza shi ne sana'a sai da tufafi wala suna an yakuna bazzazan akwai bazzar bazzar rai a ƙarshe akwai bazzar albazzar shi ne mai sai da tufafi alladhi yabi'u al-bizza bizza ita ce shi take tufa tufa ba ka mai sai da tufa a ce masa bazzar البزار كده الذي يبيع البذرة يسمى بذرة أبن لا يكي شوكا يا لا تتبعين فلا يصيب فلا يصيب أن يكون بزازا ولا عقارا وذاك يكون إذا ما بكده يعني بكده في العليمة في الأنفل ولا حداد يكون إذا مكيه ولا رجال يكون إذا كافلتا فما هو تسيب به كذلك لا تأتي كافلتا من الدين أبوه sai ka ce ya kai masa kura ko ma ka ci duk wannan ko kana kana kana kasuwancin ka a kantin gari ka ɗauko wani ma ka ci ka aje a kantin ka ce ka zai yiwu ba wani harkar harkar harkar duniya ma kenan wala ta tuhu uqudu wa ittifaq duk wani abu da za a da shi bai inganta ba duk wani abu da za a kunna da mawukaci to wani abu bai dungula a warware kana ce ku zai uwa na shara'u sayarwarsa ko sayarsa ba da inganta ba sai ya sayar maka da wani abu ko ka da ka da iska haka nan in ya ya ya ya ka abin nan ya sayar abu a wajen ka suna da kirkin da kullu ba da wani fata ya tashi su wanda aikin kirkin da yi ba kirkin da yake a fatacci ولا تصح عقود باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه sai kira ta ce yana da ɗaya ɗaya masa aure da sai ta. Ya yana da ta da ba. sai ka kai zama ka filo ne ce bara kai ka kari da wannan dama sai bai kai ba yana ni yana talatu ko yana da bace ya tafi ta yana da da da da yayi da da ba ku ci yana ikraru sai ikrar ya ci gidi dai an yi sata ana da nan da yake ba ku ci gidi dai sata nan kada kowa zuba ya ci ba ku ci zai ta kai kako da abin nan da wasa ba ku tin nan ba idan an zan yana da a wani lokaci wani lokaci ya ya ga da ku kuma lokaci kuma ya akwai da ku tin da ba sai da yake cikin wasa ba wani lokaci ya sai ta ko da ko da ta dora wani lokaci kuma da da shi hayyacin da ana karfin shi da zai ga da rayuwa ta da matsala maslaha ba da shi yadda lokacin da yake cikin hayyacinsa ana izina da abin da yake faɗa amma lokacin da yake cikin hayyacinsa ba za a izina da wannan ba Kada lokacin da yake cikin hayyacinsa don abin da ya yi da laifi ana kama shi lokacin da ya koma cikin hankansa ko za a kama shi da abin da ya yi da laifi yana shahadatu ya kana shaidarsa ba za ka ta koyu ba a ce kawo shaidarsa ana da ciki ka ce yi ba ku tuna a gaban ka akai a kira shi yana gairu zalika min aqwalihi da sauran maganganun sa duka bal yi kullaha lahu duk maganganun sa zancan banza ne la ya ta'allaqu bi ayatin shar'i hukunci na shari'a hukunci na taklif wato baya baya da alaka da wannan wato alaka baya da baya ratuwa da maganganunsa duk da cewa al'akamar wata suna da idan da zai ta'adi yana da dukiya za a iya da dukiyar ta'adiya wanda ba za a ce ai ba kawai ne kuma zai kai abin da yake kamar mutum ne ya saki lambobinsa a cikin gonar mutum a cikin ta'adi to za a iya zai biya matuƙar ne ba gurin kiwon su ba ne inda ban gurin kiwon ne da aka ware sannan kuma ya zo ya kawo wani abin amfanin da ya aje a kiwon su to nan kuma shi zai ɗauki nauyin abin ba ya sa ruwan mai dabbobi amma in mai dabbobi ya saki dabbobin sa a gonar mutum da nafsa shi to shi zai biya. ولا ثواب ولا عقاب لا بدل لا لا لا da عقوبة بخلاف السبيل المبين فبعد ذلك المبين فإن له أقوالا معتبرة في في مواضع النص والإجماع أقول ولا يدعي da بدل za a ji magana ta a kuma aiki da ita wanda ba ya hana daura yaro kuma ka aiki yaro ya dubo maka ya yana yana nan wani ce maka a ce ba ya ta aiki da magana ta ba ce ah, ya ba ta aiki da ya ta yaro wanda ta zai da mai ta tura shi ya tambaye yaro yana nan ya tambaye maka izini sai ya ce maka a ce ka tafi ko an ce shigo duk wanda za ka yi da magana ta amma in ba ya ne ba ya hijira da ba ka aiki ba ya tafi ba ya dawo za ka aika kuma ka ɗauke ta a matsayin zai ya ka san ba ya tafi ba. وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها من سمعها منه أو نوع من تصرفه من تصرفه مثل أن يراه أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو سمع فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله ولاية الله مثل أن يعلم عنه أنه لا يعتقد وجود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو يقول إن الأنبياء في الطريقة أو هم على قدوة عامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الايمان فضلا عن ولايه الله عز وجل فمن احتج بما يصدر عن أه- يصدر عن عهد من من خرف لا من خرف عادة على ولايتهم كان افضل من اليهود والنصارى قال وإذا كان المسلم لا يصح منه الإيمان ولا التقوى idan ya zama ya tafi imani ba ya inganta da gare shi haka nan takawa ba ta inganta da gare shi wala taqarrubu ila Allah bil fara'id wal nawafil haka nan kusanta zuwa ga Allah ta hanyar aikata farillai da za su ba ya inganta gare shi وفي مواضع فيها نزاع وتأتي يقول عليه أكل جاهية ما لم تكن جاهية عشان تصرف السبيل إذا جاء يقول لك مثل مثال يا إذا تقول إذا تبعت akwai jayayya ta malamai yaron da yake mubayyizi sun ya yi ciniki ya sayar wani abu wannan cinikin da ya kulla ya kullu ko bai kullu ba idan akwai da dandano na malamai wasu ce ya kullu da su kan daina yi yanzu ya ce bai kullu ba wasu ce ya kullu idan da izinin ya ce shi ne gurin aka yi ya kullu ya ce da izinin yariyarsa ya kullu wasu ka ce a ya kullu idan abin kankani ne kuma da izinin yariyarsa in babban abu ne kai cinikin miliyoyi wannan bai kullu ba amma dan cinikin naira ɗari naira ɗari biyu ɗari biyar wannan kaɗan ci saboda haka zai iya kulluwa kamar da Imam Ahmad bai faɗi da rawo suke faɗa saboda haka akwai wani guri za ka samu misali amma abin da yake ba ka ci wannan ba magana ba ka ci ba wata kofa ba ka buɗe kawai na abu na ke yi to ina a cikin eh? na kasan ake ake ya dauko wannan shi kuma eh ya tabi da wasu to wannan na fassara na ya tabi da da ba eh. ina ka ko kana ka wannan kuma na na fassara ka da kabilan imani ba zai inganta da gare shi ba ko ta kawa ko ta fanki ku tantar Allah da da karilla ko da lafila ba zai inganta da gare shi ba yankana an ya nuna billahi ba zai ya kuma ya zama zai ya zama waliyi da Allah ba fala yajuzu li ahadin an ya'taqida annahu waliyyu billah to da ya halatta da wani ya zama ba ya kaci kawai saboda ya saka tarbi da kasar ayyuka yana Allah Allah Allah ka ce da shi waliyi ka ce da zubi ne ka ce da ba da kai shi haka za ka da kasuwa ya zama kasuwar zama kasuwa ko kaga sun yi sauki na kasa da yake sunna ta ta yi ƙarfi ya ɗan ta aure ne ta ki kafa mutane da ma yanzu da yake ta kan kama ba mutane sun gane yadda kawai su zama a kasa da aka kaga saboda da kan ai kusan da ka leka sai ta kagar da ka da wuri kan da da yake nan da wani da sun ta kuma ta ana faɗi ana daidai da ana kai masa abinci mai daɗi yana ci ana ta aika da gudu ne ya kai yana kai na tafi, tukun tukun da shi yana yayi ana ta da an fada a kai shi a ce da gudu ne ya yi jagaba Allah ya yi da jagaba. Da bai halatta ka ɗauki wannan ma'aikacin daga gudun nasa ba ka ɗauki shi wani. Lamar ka ɗauke shi kai na tafi da sai kone ya yi aikin nan ya yi da yi yadda kuma ya ibada da kuma ya za a zama wani ba ibada ibada da ita ke za a zama biyu, da shi ibada kuma ya fasa ita yana da kalamu a tarbiyyar an yi an ɗauki alkalamin tsaya da ita da kansa ya kuma ya ke zama wani فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله فهل نفع بيني يقول الفتوى وأنه ولي الله na iya ma an tabbuna da dade ala zalika in ma da ta ta mata a ce hujjar da ya biyo zan a kafa waliyu ne bukatar ya gani da wajen ya faɗa maka da yadda ya gan shi sai ce sai kuma na wani ya ya ita ya sanin ciki to ka ga yadda da ka saba din da ta da da mutum zai yi kuma ya dace wani lokaci wani da ita yake yin gudu a kan wani wani yana ganin ta ce da bai zama da take ko kuma ya dace ya tafi ne sai da ai to ya ake yin haka da kake ciki ba mu tsaka wanda ya nuna ana ana masa a akwai ta alaka tsakanin da Allah ana dace wasu labarai da haka yana da kusanci da kokari a wajen Allah da haka ya to a ce wannan ne za ta yi hujja da shi wajen mai da mai tafi wani ta ta ga mai tafi ko ce ai mai da bin tasarrufi ko ya dan ya yi abu da dan ba ya yi tasarrufi da dan ba مثل مثل أن يرى من أشار إلى واحد ثلاثة أو سورة يدعى دون أن من تكون من ذلك هو هو ما يأتينا في سياسة من جوانا تكون سياسة ولي ما ليس سياسة فلا تكون سياسة ka ɗauka wanda ita ce hujja da za ka tantance ya da wani ne ka da abin da Allah ya sanya na aladun da rikata alladhi la amanu wa kanu yattaqun idan kana amfani da wannan bukatun da kake da kake da bitin da za ka ga nan da shi tare da dawa sai ka dace wannan matsayi ka da shi wani idan duk ya tafi ta cikin sunan da rikata ba to ce wadanda suke da bukatun ko wadanda suke nuna mutum da mutum sai ya sai ya lalace ba فإنه قد أذن أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم ميثاق قاتل abin sananne a kasa turai da munafikai da mushrikai ana samu wanda ba za su yi irin wannan mutane ba ne zai iya irin wannan magana din kaza haka ya fara fara to haka ba yanzu wanda da ya ba ka da za ta ce iska ce ƙarfi za ta taso eh, rana kaza da ƙarfe a ɓangare na duniya za ta tashi daga lokacin da yake zai ta tata ko kuma ta ta shi ke nan ta da ya ta ya zama duniya a garinka ana ya ba saboda ko zai idan yana samun da da zarar wannan sanadin ya samu ko za a iya samun ba. da haka idan duk ya san za da wannan abin salaf ko kuma amfani da wannan salaf shi ta da salaf da salaf da salaf da yin kusa kada mu yana da abin da yana da aka samu karamomin su kada ta da dama an samu wasu tabi'ai sun nuna wasu karamomin da albaka da yana da rasulina kuma shi ke na fifita a kan albakar da yana lokaci bukata ta kan sa karama ta bayyana a hannun mutum saboda yana da bukatar ta. shi ta wancan da ba ya da bukata ta ubangiji ba zai bayyana ta sa ba wato wani ne da ne na yaki ya fita ya fita fagen yaki abubuwa su rikice yana bukatar wani abu wanda zai taimaka masa ya ci nasara akan abokan gabansa shi wannan bukata sai ka sa ubangiji ya gudanar da wata karama a sa a yi nasara wannan ba shi yake mutuwa wanda bai fito wannan jihadin ba ko wani wanda ya riga ya gabace shi bai kai shi a matsayi ba tun da shi ba gudanar da wata karama a sa ba haka ne a lokacin sai da Umar ya yi magana da da komandan yakin sa yana wani gari yace asariyatul jabal asariyatul jabal asariyatul jabal ya kira shi yace yi inda dutsen da yake inda dutsen da yake ina yake kira yana wata uwa duniya kuma ya zartar da abin da ya ji ana faɗa kuma ya ci nasara yana kashe kuma sai da Umar ya zara sai da Abubakar ba saboda sai da Abubakar bai yi asariyatul jabal ba saboda a lokacin kuma da da bukatar wannan zaman tuwarsa shi ne cin da na musulmi duka yadda yana bukatar musulmin da suka fita yaki cikin nasara ubangiji sai gudanar da wannan karama a hannunsa sai shi yana cikin bukatarsa al'ala ibn al-hadrami da mun shafa da irin karamar da suka gudana a hannunsa a lokacin da ya fita yaki ya shiga cikin ruwa ya wuce shi da wasansa da mabiyansa duka ba tare da wani ya nutse ya ya cikin ruwa ba ya an an an abin nan an buƙaci ruwa kuma ya daga hannu an yi addu'a ruwa ya san ko ba ku an sha ruwa an yi an yi amfani da shi da komai yana da kuma suka zo da gaba ba samu wannan ruwa ba shi wannan Allah ya gudanar da masa da wannan karamar a hannunsa saboda a lokacin yana cikin buƙatar samun karamar abinsa babu shakka kan rabawa ce ubangiji ya masa amma wannan kadai bai isa ya nuna kuma ya wuce wani wanda ya yi bai samu wannan karama saboda ka samuwar karama a hannun bawa idan mumini ne mai tsoron Allah babu shakka dole ma ya bi ayyar gidi ya masa amma kuma wannan bai isa ya nuna cewa kuma ya kera kowa ba a zamaninsa ko a koyar da suka gabace shi to sannan ubangiji na iya gudanar da wani abu na farkon al'ada a gurin wani wanda yake tasiri ne ba ruwan shi da Allah Wata wataƙila ba ja yake da Allah ɗin kamar yadda kasan san kistan dujal idan ya bayyana irin yadda zai dajjal muna cewa dujal kaga irin yadda bai musa lafi sallama ya faɗi irin abubuwan da zai ka wa mutane ya ce sama ta yi ruwa ta yi ruwa ya ce kasa ta fito da ƙolai ta fito da ƙolai ya ɗauki mutum ya tsaga shi biyu ya ce tashi ya koma ya haɗe ya tashi a matsayinsa na mutum yana tsalle-tsallensa yana da wasu abubuwa da na farko na adam amma wanda ba za su taɓa sa dajjal ya zama yi ba saboda kawai an ga ya ce kawai ruwa kuma ta yi ruwa ya ce ka za fito da tsaron ki ta fito da tsaron wannan a tattabar da wannan tafarrifatin da za su guda da hannunta ba za su sa shi ne zama karɓaɓɓe a gurin Allah ba domin ba ya da imani ba ya da takawa saboda haka ana samun wannan a gurin munafikai ana samun da a wurin kafirai a gurin dujjal ba an sabe dujjal ba an sabe shi to shi ne yake cewa فإنه يمثل أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية abin sanadi cewa a cikin kafirai ma da munafikai daga cikin mushrikai da ahli kitabi akwai waɗanda suke da wannan mukashafa wato su bayyana maka wani abin da yake ranta ko wani abin da kai da kowa a gurin su ce kayi kaza kuma ayi da ce kayi na tasarrufatin shaitaniya sai su rika wani abubuwan nan mamaki amma yadda asali daga shaitan ne shaitan ke ke ke ke taimaka musu a nan wa da huwa tuduna fi ghayri sunna la yasudun suna taimaka musu wajen su ga sun kasar da da bayan Allah kalko halu wa sahara kamar bokaye kamar matsafa wa ubadul mushrikina da na masu bauta cikin mushrikai da ahli kitabi da ahli kitabi duk wanda za a kan tsakaninsa da ubangiji shi ya yi kira zuwa ga tauhidi ko ya yi kira zuwa ga akasinsa ya yi kira zuwa sunna ko ya yi kira zuwa akasinsa ya girma da kawai kai hujja da wani akan cewa wani ne ko da kuwa ba ka san yayi wani abin da yake yarware wani saka ba tunda ba da wannan da aka ce kai hujja a bisa ganin kai sauri ko da a ce da ka san shi ba ko da ka da ka taɓa ganin shi yayi kafirci da ko wulafici ko ko sabon Allah sai ka ga ya wani abba ba ki iya wannan ba za ta zama hujja a kan ka ce da shi ya ba ka ce ya aini da sai yana sabon Allah ba wannan ba shi ne hujja ba ka kai da ila ulil minhu ma ila tudu wala yakun dai to to eh da ina kuma a ce an san shi yana aikata abin da yake fada wa da taka wato yadda ma baka san shi yana aikata abin da yake fada wa da taka ba dan yayi abin da mamaki ba za ka kula da wani ba to ina da yadda ka san yana fada wa Allah ka kai ki duk koyarwarsa tana yin hannun riga da koyar da ga Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai shi da rayuwarsa aka tabi da wani yake ya aka tare ta hanya yake kowa zai yi shi ya kira mutane akan su zo su da abin da suke zai zai fice su ya lamunce su da kuma ma har ƴaƴan sa ko sa yake ne su har kabila su gaba daya shi wanda ya gan shi ma wanda ya gan shi ma shi ma ya ya gana samun rabaita ko da bai gani ne ko kafiri da ya gan shi ya rabaita kai ko rubutu shi ka gani ka rabaita wanda zai yi kira mutane zuwa ga wanda ka kana da tabbas yana da wata hanya da ya kasa ta ta kada ya ta kada ya sallar bai sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa faɗar cika baki irin wannan ba شيء إلا فتوه للأنام سعادة فلم يشك يوما مر عن وقتها ويجينا من نفس ما كان تفرق يأتي ولم يحب لي ولم يراني في جنة كل بلاد وثاني والذي يكي سيش يبيش تدار الجنة نسوي ذا كما قال يا رب قال يا to da ya tafiya da ya ga ba ta isa ba ba magana ganin sa ba ko kansa sai ya ga ko rubutun shi ka gani wa inna kutubu lil alami sa'adatu rubutuna da yake yi sa'ada ce wato rabauta ce ga ga ga ga ga talikai wanda ya ga ya ga da rabauta kalam ya ya ga da rabu wa kafiya wanda ya ganni ko da sai da a rayuwarsa ko ya ga rubutuna da rabauta da sai ya ce ala ma'ana da rabauta da ba to yanzu ya za a yi zama wuri, kowa ne ka ga yana yi هذا من الذي يغنى لأنه أقول لك أنه لا يعتقد وجود ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا مثالي أسان شيء شيء أعتقد ba wajibi bane sai ka bi Allah sallallahu alaihi wasallam ba tili da zahiri ba wajibi bane ka bi ba tili da zahiri kana iya kana iya nuna mutane kana bi amma a zuciya ka tsare ta shi nan babu komai ko kuma a karɓar yin wani abin da ya saba wa shari'a ta zahiri ba mutane suna gani wannan babu komai bal ya taqidu annahu yattabi'u shar'a zahira ya rika ganin shi a kida ta yana bin shari'a. a abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin shari'a ne ta zahiri dole na hakikatul batina annabi baya bin hakika ta batini shi kuma ya zo muku da hakika ne ya zo muku da ilimin hakika ilimin batini sai da shi annabi zahiri ya kawo muku ni kuma na kawo muku batini za ka yi kira mutane akan abin da ake yi ta kaga wata fa'ida za a yi gani wa أو يعتقد أن لأولياء طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام ko kuma ya ganin waliyan Allah suna da wata hanyar da za su da Allah ba hanyar da annabawa alaihi salam suka gode ita ba yadda duk ta hanyar annabawa ita ce ita ce za ta hada ka da Allah hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta da wannan al'umma da ubangijin ta kaga ba zai zo ce da ta shi dariƙa ba inda ba manzo Allah din tana nan لا يبات أن بحجر بزعل لأبي يبا المتالي تركتكم على محجة بيضاء ba za ta ba ba a mai karkacewa ya zata sai wanda ubangiji ya rubuta to kaga ubangiji ya bai mu akan wata hanyar sai take farakan a fili to me ne dalilin da zai sa wannan zai ce shi ga tashi hanya ka zo sai ya baka in dai ta annabi ce ai annabi ya riga ya ya ya ya ya ya ba kowa duk wanda ya musulunta ya ce a kare Allah ila ila Allah Muhammadu sallallahu shi kenan ya karbi wannan wannan hanya ta da sallallahu alaihi wasallam da wani ne zai ce ya ba ko ya kama masa rubanta zai ce in ya ba ka ka ko kuma kan tashi da wani abokinsa Allah ya أو يقول إن أو يقول إن إن الأنبياء ضيقوا الطريق ويقول النبوة ثم في حنية سوسي وتقول النبوة ثم دون أبن نبتي شيء بعدها kamar da wani shi da jira faɗa ya cewa ai saboda su a tsayan can lokacin mutane ne masu sai zama hanyar da za su tada su da Allah ya karama ce za su zai kuɗa amma mu daga baya abubuwa sun da muka yi rauni muna buƙata a fara da mana hanyar ta yadda za mu samu hutu dan mun yi rauni mun zama a ragwaye da jeli ke kamar yadda ta ga a da can ayi duk a rakuma suke tafiya a kan dawakai ko kuma a kasa ba kyakkyawan hanya ba titi ba waye ba waye amma daga baya karshe aka zo aka yi jiragen sama sai zan mun hau jirgin sama da AC da kayan daɗi muna ci mu je hajji ko mu je mu dawo hankalin ba kwance aka sai sauƙaƙe mana na lahiyar a gidan a gidajen mu ga fankoki ga AC ga motoci muna hawa ba tsada to kaga ta fuskar ibada ma dole a samu wannan sassauci a ƙara da mara idan ta aka kawo hanyoyi ɗariƙoƙin nan na sunaye suka shigo da ya zama hanyoyin da maimakon a ci hanyar da safai suka nuka ka aiki hanyar za ka da su ne hanyoyi. Thank you. aw yaqulu innal anbiya Ya tariq yace annabawa sun kunta ta hanya aw ala qudwati al-ammati dun al-khassa ko suna kan abin da gama gari ne za su koyi da su amma banda yan ajin kuwar kalla sai yan ajin kalla ba su zo wannan ba ni dai daga gari da kan ku bai waye ba idan ku yake yake cikin duhu har yanzu ba gari ba za ku bi su bi su kuma wato dan dan musamman dan adam kamar Allah su ko ba lalle su ga annabawa ba ya na'u zalika mimma yaqulu ba'du man yad'u wilaya da ire-iren waɗannan maganganun da wani wanda yake da awar da taka sashin wasu masu da awar da taka suke faɗa wato maganganu ne na gatsali na na rashin kunya da aka daɗe ana yin su ibnu taymiya ya halarci wannan domin ya halarci abin a Suriya a wannan lokacin a ƙarni na bakwai a da takwas wato akwai sufa akwai sufanci wato sufanci ya yi kakatutu ya yi ƙarfi musamman ma irin sun arabi wanda suka rayu a wannan wuri sun asasa nan ba duniya din an samu wasu sun tafi suna da ganin girman da haka ake ganin su ne waliyai ba in ana da magana da an ce wali kawai kawai su suke tunano wato ba sa tunano abubakar ba sa tunano Umar ko Usman ko sauran sahabi sai dai su tuno wannan wannan wannan waliyi Eh, ibnu arabi ko wani mai kama da shi to da haka shi yasa ya sanar da ya da abubuwa irin wannan eh, ya sha munazara da su ya sha kire su ya yi rubutu rubuce akan abubuwan da ya ga suna faɗa fa haula ite min al-kufri ma yunasibu al-iman to duk masu wancan aqida suna da kafircin da yake warware imani tare da su tabbas an walayatin lahi azza wa jalla ballan salama ga waliyan Allah da bai ma zama cikin mu'mine na taya ba zai zama waliyi فمن احتج بما يقول عن عاده من خلف عادته yana duk sai yi hujja da wani abin da zai fito daga irin waɗannan mun karɓi adatu wanda ya saba wa al'ada ala wala yake abin da cewa ko ya ne yayi kana abin da da yahudu da nasara wanda ya wuce yahudu da tsara baka ya fi yahudawa da tsara baka dan nan yahuda da tsara ta ta ne ga haka ba Allah Allah madaukakin sarki ya ba da cewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi الصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ولك السلام عليكم malam dan Allah ina so a yi min bayani da su a yi sunan Wato bayanin sunan Imam Muslim rahimahullah domin ina so in sa wa ɗana wannan suna. ya yi kaka da sunan me zan ce maka ka ce a maka ga sunan imam muslim ya maka kuma sunansa na suna ɗin shi ne sunansa ba wani suna gare shi da bakka a goye sunan shi muslim ibn hajjaj da aka wannan shi ne sunansa muslim a ban ka sa muslim ka sa maka sunan sunan kasa yana zai assalamu alaikum yana idan ba ku ce yayi kisa ya mai to bana shi ba za a kashe shi ne ko ka biya ko wanda da da kake kai ba wa Allah to ya za ka kashe shi kuma in ka kashe shi ba ka uku ba ba ce babu uku ba kansa ina iya kawo ɗan ɗan za su biya biya wanda ya ce malam menene ingancin wannan hadisi ya iya arwaito annabi kana sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya ce asharatun tandawa ashara abu goma yana hana abu goma suratul fatiha tandawa da rabbi suratul fatiha tana hana mutum ubangiji suratul yasin tandawa ashal kiyama suratul yasin da hana kishin kishin ranar kiyama suratul duha tandawa ahwalul kiyama suratul tuqat tana hana سورة سورة القيامة وسورة الواقعة تنهي الفقر والفاقة سورة الواقعة كما نعلى التلوثي دلاشي وسورة الملك آه، سورة الملك آه، تمنع عذاب القبر سورة الملك تمنع عذاب القبر آه، سورة التبارك تمنع عن عذاب القبر هي سورة الكوثر تمنع مخلوقات السماء وسورة الكوثر تمنع على عن سمر أبو قوم سمر kila ko kila abokan hukuma wato wanda ka tuce su a can sai ka hada ta tsaya maka sai maka lauya da suratul kafirun ka zai kufra inda lauci suratul kafirun kuma na hana kafirci lokacin mutuwa wanda in ka kana mutuna kafirci a rayuwar sai ne mutuwa ta hada shi ya mutu da kafirci suratul ikhlas ta lauyin nifaq ita kuma suratul ikhlas kullu wallahu ahad tana hana kafirci wa suratul falaq kullu ahad al-hasidina suratul falak tana hana hasadan masu hasada wa suratul nas tana ila waswas suratul nas tana hana waswas wato yana ko ko ka aka bari dan karatun da kake ji a gadan daya ya sai ka kai hukunci a kan wannan hadisi kada ka ji wannan hadisi ka san ina jin ba ya ga ga zaranci zaranci haka a cikin larabci ba ba ma za ki yi wallahi da ko ko ko wannan larabci zai kushi na aure ka ce annabi ne wannan larabci wanda yake amsa ta ka bidat wanda irin yana hadisin da za ka ji ya gano wasu turori haka masu yawa yana da bayanin falalar su ƙarya ƙarya in wani hadisi da zai zaɓi yawa akwai surori da ya ko da kalli lafi ta tabbata kamar suratu ikhlas a tabi da sofar kura kamar suratu tabara kamar karshen suratu eh, suratu bakara da sauran irin eh, wannan duk suna da amma ka ji hadisi ya zaɓi sura ka za sura kuma da hadisi da tsariya ne tsariya ciwon akwai lokaci da wani malamin hadisi da suka kira da wannan yana zaune tare da wani shehi sai shehi ya gaya rasa hadisi da falalar turai alqur'ani sai ya tambaye shi wani hadisi a ina ta bi shi kuma na ke ce ai a madari ne bi shi gurin wani shehi ya yi sanar da kai ce gurin shehi ne bi shi a madari yana nan da ka je ka tabi malamin da ya tashi ya zo al madari al madari cikin kasar iraki ya zo ya sami wannan shehi ya ce hadisin falalar surorin alkur'ani ya ce ni na wani shehi ne ya mu wato. wasu wasu su taba a cikin iraki ne duka zuwa nan garin da ya mutu ya kace ya shige cikin sauran garuruwa ya tashi ya sake suka ce da wasu ya zo ya sami wannan shehi ya ce da shi surar falalar wato hadisin falalar surorin alkur'ani ni ne ba kaji bal haddasa ka bi hada sai ce haddasa ne shekar bi abdadan wani shehi ne a abdadan abdadan su iraki kaga ya cille su waje kuma ya sun fi shirka iraki ya ci cilla ta abdadan yake malamin hadisi ne kila sai ya gano wa wani wani daga ƙarshen nan da akan saboda haka sai ya sake da ɗan gari ne abdadan yana zuwa ya ce wani shehi ne na wanda aka ce yana ba da hadisai ya kama ni aka shigar da shi wani gida yana shiga da gidan sai ga yadda ya ci fito a cikin alkifaya eh, na al'adun dabdadi da da littafin rafi sai yana shiga sai ga wani ya wani shehu tare da sufaye su abin da shehu sufaye tare da sufaye tare sai ya ce ga ta hadisin da na ji labari an ce ko ne kake kawo waye ya ba ka wani hadisi ko ce na haddasa mu biya ni ga wanda ya ga wani hadisi kawai na ga mutane ne suna wasa da alamar alƙur'ani nan suna ta sakaci da ya kamata in kulkuro ya ta falala saboda a rika karantawa da za haka shi na dama yake zuwa Allah ba shi su a tunanin su ai annabi sai man kazaba alayya man kazaba alayya ko ta abida wannan kuma kazaba da dole na alayya wanda su suna fassara hadisi da wanda yayi ƙarya da za ta cutar da amma wannan ƙarya ai za ta amfani alƙur'ani da aka ba da biyo wa da Allah kariya to shi ne ya ja kunnen da masa wa'azi sai kare saki a rediyo ka ji shi da yana da shi ina kan ba da to Allah ya kai ina tambaya ta abin da mutum zai yi idan an masa haihuwa sannan idan liman yana hutubar juma'a idan ya zauna to mutane ya mutum zai yi wannan an magana haihuwa mun sha mun sha an sata da aka yi maka haihuwa na farko kai wa Allah godiya da ya baka ni'imar da ko ɗaya sannan na biyu ka sani cewa wajibi wajibi ne aka ka zaɓar waɗannan naka suna wa yake mai kyau mai asali wanda za ka yi sa idan alfanu mai fata shi ma ya ya ci moriyar tafiyar tarihi da wannan suna. sannan kuma za ta yi masa aski ta yi sadaka da abin da ya sawwaka na daga dukiya ana ta auna auna dukkan tashin da da azurfa amma kuma ya kula wa ta maganar ayo duk abin da ta gawa ta ce ta ko sadaka da shi tana iya yi wa dafa yanzu ba ne amma kai ka ta zo da sunna sai kuma batun sa masa suna a bayan ya yi ne bakwai ne bakwai ake so ba kwana takwas ba ko kwana takwas ake an yi haihuwa a yau yau wace rana yau yau litinin da safi da sai da safi a yi masa suna kaga da kuskure in an haife shi ranar litinin da safi yinin sa na bakwai shine ranar lahadi da safi wanda shine yinin sa na bakwai domin za ka lissafa da yinin litinin a musulunci matuƙar rana ba ta faɗi ba to wannan yinin yana nan wani yinin yana farawa wani kuma ranar tana farawa ne daga faɗuwar rana mu a musulunci ka san shi da tura sai sha biyu ta yi shi yanzu a gurin sa sai sha biyu ta yi sannan yanzu muna cikin lailatul lailatul sulata ne muna cikin na lailatul sulata wannan daren na talata ne Za ka da za a yi haihuwa a yau an haife shi ne a daren talata saboda ka ga bai miskinin mutumin ba da haka in ka tashi lissafi yinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin sai kai masa su yau da talata sai zai zama ranar litinin da da safe sai a masa yanka kamar da safe kai da za ka je litinin da safe to ka ga ya rufu wannan yinin da haka za ka tashi lissafi ka ce litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi ka ga biyar lissafi kenan shi shine yau lissafi galibi mun muna da safa kwana takwas ne takwas ko da da sassa za a haife shi bayan sallar asuba za a haifi yaro kaga ya ci ne kadar gaba daya amma aka tashi lissafi za a lissafa da wata sai da ga ya wannan ranar ta dawo kuka lissafa ko ya zama yin sa da takwas biyar lissafi ne da duba wata biyu ba saura ka fiye da sabi'i idan namiji ne kana da hali ka yanka masa raguna guda biyu ko sassu da biyu masu kitse idan kuma mace ce ka yanka mata guda ɗaya in ka yanka guda biyu ka yanka ɗaya na suna na sunan ta ɗaya kuma ka yanka don a tsara samun nama isasshe to je bai ta ci wata kuma isa da kan amma ita sunna da yin da ya mace rago ɗaya da ɗa namiji kuma na guda biyu ko sassu. a ba ce sai ka ba mace daka aka ce kai ka ba ba alaƙa da mace mace da miji da miji a sannan ah, batun aski abin da batun abin da ba aski ba batun abin da a kai shi gurin wani ya taura wani abu ya sa masa a baki wanda duk zama bai zama hujja ba da wani dalili kutusiya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi da kuma cewa aikin magabata ya gudana a kanta ba da ta ji a tarihin abubakar umar usman da sauran sahabbai ana kawo musu yara kuma suna ta yauna wani abu suna kawo a ba a zamanin annabi an yi akan shi ma'aiki sallallahu sallar wasallam saboda ana iya tabarruki da akakinsa amma wani sa ba a tabarruki da akakin wani annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kuwa ya tabbata da albarka da ne kamar akai ba ta wannan wannan shi ma babu shi mutum kiran sallah da idama kiran sallah a adaba, idama a hagu shi ma hadisan duka sun danta ba saboda ka yarce shi kai ne zai ko dole ta ce ta wani abu kawai kai ta sa addu'a Allah ya sa shi ya zama barra bi walidayhi sai maganar hudu ba ranar juma'a a to idan ka zo yana ba ce ko yana ba ba ba a ba a ta maka wani aiki na musamman ba wanda kai ina mafita duk lokacin da zai yi sallah sai shi shaitan da zuciyata su yi ta sa a da kwasi sai ɗarfe da yake sa ta ba zuciyarka ba sai ɗarfe da yake sa ka kwasi a yake sa da zuciyarka kwasi da tunanin al'amuran duniya da rasa yadda zai wanda ake kama yana daga cikin ayyukan da shaidan yake raba wa yaransa kana sallah zuwa a sa maka wasu yadda tafiya ce ta shaidan shi yasa abubuwan da za su kore ya zama kuwa ka suka yawaita a sunna to kai yin su da kula da su zai taimaka wajen wajen yaƙar yadda wasu wasu na farko kaga aka kwaɗaitar da kai da shi ka yi sallah a cikin jami'i shi kai na taimaka taimakawa sallah a cikin jami'i yana taimakawa wajen rage rage wasu wasu sannan kuma ah, limami da yake karatu ake suka za ka saurara karatunsa idan karatu ne a bayyana yana da kyau ma in zai yiwu ka rika sallah a bayan limamin da karatunsa yake da daɗi domin galibi ya fi jan hankalin ka zuwa gare shi sama da wanda kana yana yi kana Allah Allah ya gama ba daɗi sannan sanya ga idan ka inda kake sujjada shi ma yana taimakawa wajen kusuri sannan tura hannun dama kan na hagu a cikin a cikin abin da a tsaye lokacin da kake tsaye shi yana taimakawa wajen kuku galibi za a gaba su yayaye din nan za a gaba su ba sanin da wayaye suke ina jin daga nan ma yawa a ciki dan har wani malamin da yake cewa shi ne tarbiyyar da aka tabbace na a nan har ma har wani ke cewa wataƙila shi yana da alaƙar wayaye da ta akwai ko ke akalla da alaƙa da goyon da ba iyayensu mata suke musu dan yawo ya tana da musu